jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu wanda kuka fi sani mai farin jinin nan wato daga masu kallon mu yau ma wannan shirin ya ji ya samu tambayoyi da ƙorafe-ƙorafe da shawarwari a inda yau zan fara da ƙorafin da muka samu daga wajen Farida Ibrahim. Farida Ibrahim ta ce Assalam wannan fim ɗin na Istanbul wato Toki da kuke sakawa ni ban ga amfanin shi ba tunda ba 'yar ƙasar mu ba ce dan Allah a duba a gani to malama farida ibrahim mun gode da wannan tambaya taki kamar da kika faɗa amma kuma ina so in sanar da ke wasu abubuwa musamman misalai biyu zuwa uku na farko an daɗe a ƙasar hausa muna kallon indian film haka kuma muna kallon fim ɗin 'yan amerika da kuma fim ɗin ma sauran mutane na asia kamar misali fim ɗin chinese to duk waɗannan mutane su china su india su amerika wannan dukkaninmu ai ba 'yan kasan nan ba ne ba yarenmu ɗaya ba duk da haka muna kallon fina-finansu to dole ne kenan akwai wani dalili na kallon fina-finan nan me dalilin dalilin shine sako domin mun yadda kowane irin fim akwai irin sakon da yake tattare da shi musamman tun da babu mamaki duk da cewa muna kallon indiya da sauran waɗannan mutane da na miki lissafi akwai wasu bangarori da al'ada ta kan yi kamanceceniya musamman misali mu ɗauko idan muka ɗauko mutanen indiya zamantakewarsu akwai wasu irin abubuwa da al'adun suka ɗan yi kama da namu kaɗan wasu kuma kwata-kwata ba ma ba sai kama da namun ah, samsam ba haka kuma addini ba sai kama da namun samsam ba akwai kuma wasu wurare za ki ga ana kama da mu ta bangaren addini saboda haka ba wai dole ne fim sai ya kunshi al'adar hausa tsantsanta ba ita kuwa maman ihsan cewa ta assalamu alaikum da fatan dukkuna lafiya ina jin daɗin shirin nan na kyautata rayuwa ina son in ji idan kun gama shirin za ku sai da shi a faifan dix domin masu bukata na gode maman ihsan muna godiya da wannan tambaya da kika turo mana a har kullum burinmu shine mu ji masu sauraron mu suna kallon shirye-shiryen mu kuma har suna iya yi mana bayani su korafi ko kuma su yi mana tambaya akan abin da ya shige musu duhu a shi wannan shiri kamar yadda kika sani ba shiri ne na nan najeriya ba shiri ne na kasar turkiya kuma abin da muka yi karba ba mu karbi dama ta mu sai da wannan shiri ba damar da aka ba bamu shine mu mai da shi da hausa mu nuna muku ko masu kallo ku kalla don haka babu yadda za a yi mu iya sayar da wannan shiri sai dai nan gaba ba mu sani ba ko wannan damar za ta iya samuwa idan masu shi sun amince to za mu iya yin sa a cd din a sayar amma dai a yanzu magana ta gaskiya ba wannan damar muka karba a wajen su ba yarjejeniyar da muka yi tsakaninmu da su ita ce kawai na zamu mu fassara shi da hausa kuma za mu saka shi domin jin daɗi da nishaɗantarwa na masu sauraronmu mun gode saƙon hussein rabi'u ya ce assalam jama'a ma'aikatan arewa 24 ku da yau ni ne hussein rabi'u daga kwantagora niger state allah ƙara muku girma da daraja to don allah tambaya ta shine meye lokacin da ake nuna wasan ƙwallon ƙafa Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ah, Malam Hussein Rabi Kwantagora kamar da yadda kai tambayan ah, lokacin da ake nuna sharhin wasannin kwallon kafa a wannan tasha tamu ta Arewa 24 ne, akwai ana wasannin ya danganta ranaku hudu ake nunawa ana nuna shi ranar talata a maimaita shi ranar laraba sannan a nuna wani ranar juma'a sannan a maimaita shi ranar asabar a kamar na ranar talata ana nuna shi da daddare ne karfe bakwai na dare sannan sai kuma a maimaita shi ranar laraba wato sha biyu da rabi na rana sannan haka zalika ranar juma'a akan sa shi karfe bakwai na dare shi ma sannan kuma zuwa rana asabar sai mai tashi sha biyu da rabi na rana wannan insha Allah in dai ka tar wannan lokacin to ba za ka samu matsalar kallon wannan wasa na sharshen kwallon kafa ba insha Allah a ta tasha tamu ta Arewa 24 mun gode malam Hussein Rabiu assalamu alaikum shi ko Muhammad mustafa cewa ya salam Arewa 24 one of the best station a duniya Allah ya taimake ku dan Allah dan annabi akwai wani weekly drama da kuke yi ban san shi ba wanda ake yi akan yawan mutuwar aure da hukumar kula da iyali me yasa ba kwa saka mana shi a YouTube dan Allah a fara sawa daga naku Usman Muhammad Mustapha Lokuja Kogi State Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kwarana Mustapha Abubakar Ciba mun gode da wannan tambaya taka kuma magana ta gaskiya dama ka san duk inda aka ce an kafa abu sabo to dole akwai abubuwa da dama da ya kamata a cimma kafin wasu abubuwan to don haka muna ɗaukan wannan gidan talabijin ne mataki zuwa mataki eh, wannan bayani da kai mana na cewa kana so mu fara rubuta sunayen abubuwan da ya kamata mu yi kafin su zo wanda shi ake kira da menu in allah da yana kan hanya don a yanzu aikin da muke kai kenan mun riga mun yi nisa ma a shirye-shiryen kawai kala muke zaɓa yanzu da wace kala ya kamata rubutun ya rika fitowa daga mun gama zaɓo waɗannan kaloli in allah ya so yadda za ka fara ganin cewa duk wani shiri da za mu yi ana saka shi a rubuce kafin ya zo a magana ka ta biyu kuma game da wannan shiri namu na ƙasar turkiya ne magana ta gaskiya kamar yadda na ba wa maman ihsan amsa a baya wannan shiri babu yadda za a iya samunsa a cikin siri saboda mu kaɗai muka mallake shi kuma mu ma ɗin sai da izinin masu shi muka fassara da hausan muke turo muku kuma mun yi haka ne domin mu ci gaba da nishaɗantar da ku ku ji daɗi saboda jin daɗin ku shine namu muna fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu Allah taimake mu shi ko Anas na Abba Atta cewa ya salam Arewa 24 ina gaisuwa gare ku da fatan kowa yana lafiya ina matuƙar murna sauraron bayani akan harshen nan don ba ƙaramin ilmantarwa yake ba amma fa ga wanda ya fahimci abin don Allah ina roƙa ƙara mana lokacin wannan shirin domin ƙara ilmantar da mu na gode Allah ƙara basira malanas na baba atta mun ga saƙonka kamar yadda ka faɗa cewa shirin nan na harshe yana ilmantarwa wannan gaskiya ne kuma ka nemi cewa ko za a ɗan ƙara lokacin wannan shirin. to mala anas in ka kula da asalin shirin ana yin minti sha biyar ne to daga baya yanzu ya koma minti ashirin to ka san lamarin shirin gidan talabijin abu ne wanda da shirye-shirye da yawa kuma lokacin abu ne wanda yake sai ya ba da dama sannan ake samu ana yi to muna nan da insha Allahu idan aka samu ƙarin lokaci in Allah da kamar yadda ka nemi wannan bukata za a buɗa tunda da abin nan dai ana yi ne don ku masu kallon mu mun gode